Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun tashar Alfa ta rediyo wato rediyo da ke kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau litinin 14 ga watan janairun shekarar 2019 Mahmud Lalo ne tare da Amina Buhari auna muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato karfe 10 na safe kenan a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya gargadi kasar Turkiyya kar ta kuskura ta kai hari kan mayakan Kurdawa bayan janyewan sojojin Amurka daga Siriya. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da zargin cewa shi dan koren ƙasar Rasha ne. ciniki da china ta yi a amurka ya sake fin wadda amurka ta yi a china da gagarumar tazara a shekara ta 2018 to kanin labaran duniya kenan a shirin namu ne yanzu za ku ji cewa an fara sauraron karar da aka shigar akan babban jojin najeriya mai shari'a walter onogin shari'ar da aka fara a yau a birnin abuja An kwashi sama da sa'a ɗaya da rabi ana musayar yawu da ta da jijiyar wuya tsakanin lauyoyi masu kada mai shari'a Walter Onogen a ƙarƙashin Wale Olani Pekun da lauyoyin ɓangaren gwamnati a ƙarƙashin jagorancin Aliyu Umar. To yaya masana shari'a ke kallon wannan ƙara? Ita doka abin da ake cewa mantuwa ko rashin saninta ba uzuri ba ne shine na farko kuma su su ne manyan alkali suka faɗa wannan a karance mun sani. za ku ji cikakken bayani a cikin shirin sannan muna tafi da shirin ilimi da ma wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya gargaɗi ƙasar Turkiyya cewa tattalin arziki zai durƙushe muddin ta kuskura ta kai hari kan kurdawa bayan janyewan sojojin Amurka a Siriya. Haka zalika, ba na son kurdawan su tsokani Turkiyya a cewar Trump ta kafar Twitter da daddaren jiya Lahadi. Trump ya ce ƙasashen Rasha da Iran da Siriya ne suka fi amfana da daɗaɗɗiyar manufar nan ta Amurka ta ruguza ISIS, abokiyar gaba ta haƙiƙa. dakarun kurdawa na ypg na ɗaya daga cikin abokan amurka na kud da kud a yaƙi da isis a syria turkiyya dai ta ce mayakan ypg na da alaka da kungiyar mayakan kurdawa na pkk wadda ta jima tana yakin sunkuru na neman ƙarin 'yancin cin gashin kai ga kurdawa a turkiyya turkiyya dai na ɗaukar PKK a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda kuma akwai fargabar yiwuwar Turkiyya ta kai hari ma mayakan Kurdawa a Siriya da zarar Amurka ta fice. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da rahotanni da ke nuna cewa shi ɗan koren rasha ne da shugaban ƙasar Vladimir Putin. ko kuma yana ɓoye yadda ta kaya a tattaunawar bayan fage da suka yi da shugaban na rasha a haɗuwarsu da a haɗuwarsu da ya kai sau biyar ciki har da wadda suka yi a watan yuli a helsinki da ma'aikaciyar kafar labarai ta fox news janine pirro ta tambaye shi ko a halin yanzu yana aiki ma rasha ko kuma ya taba yi a baya sai trump ya ce ina jin ba a taba mani tambaya kan abu mai ba da haushi kamar haka ba shugaban amurka ya ce idan kuka tambayi mutanen rasha za ku san cewa babu wadda ya taba takura rasha kamar ne watakila ma a duk cikin shugabannin da aka taba yi musamman ma shugabanni uku zuwa hudu suka gabata a wannan marar kai babu wadda ya matsa lamba ma rasha kamar ne ta kowace fuska shugaban amurka donald trump ya zaƙe kan buƙatarsa ta gina katanga a kan iyakar amurka da mexico a yayin da 'yan democrat kuma ke ci gaba da ƙin goyon bayan abin da suke kira mataki mai tsada da kuma rashin inganci a yayin da kuma a yau dinnan litinin aka shiga rana ta 24 da rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya. Da daren jiya Lahadi, Trump ya rubuce-rubuce a shafinsa na Twitter inda ya ambaci maganan wani ɗan ra'ayin riƙau Pat Buchanan, inda Buchanan ya kira ga Trump ya yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa ya kafa dokar ta ɓaci don ya samu kuɗin gina katangar. sai trump ya ɗora a kai da nasa bayanin cewa shahararrun mutanen ƙasarmu na buƙatar cikakken tsaro a kan iyakarmu yanzu nan jiya lahadi wani aminin trump daga cikin 'yan majalisar dattawan amurka ya yi kira gare shi da ya buɗe ma'aikatun akalla na wucin gadi sannan ya sake gwada tattaunawa da 'yan democrat labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sakataren wajen harkokin amurka mike pompeo ya ce sarkin saudiya salman tare da yariman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman sun yarda cewa ya kamata a bididdigi game da kashe ɗan jaridan nan jamal khashoggi pompeo ya yi wannan magana ne a yayin wani taron da suka yi da shugabannin saudiya a birnin riyadh babban ma'aikacin na jakadancin amurka ya ce Sarkin Saudiya da Yariman Saudiya sun jaddada a kan ladabtar da waɗanda ke da alhakin kashe ɗan jarida Khashoggi bayan da ya je ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul na ƙasar Turkiyya a watan Oktoba. Da farko, ƙasar Saudiya ta ce ɗan jaridar ya bar ofishin jakadancin saudiya da kanshi, amma daga ƙarshe ta ce wasu jami'an Saudiya ne suka yi gaban kansu suka kashe shi. kayayyakin da china ta sayar a amurka sun sake fin kayayyakin da amurka ta sayar a china sosai a shekara ta 2018 duk kuwa da kakaba harajin ramuwar gayya da aka yi ta yi tsakaninsu wanda ya shafi kasuwannin duniya ranar cikin da china ta samu ranar cinikin da china ta samu ya kai na dalar amurka biliyan 323.3 wanda ya yi matukar yawa idan aka kwatanta da na shekarar da ta gabata inda ta samu ranar dalar amurka biliyan 275.8 wannan bayani wanda hukumar kwastam ta kasar china suka fitar wanda ya nuna kayan da kasar take aikawa kasar waje musamman amurka ya karu da kashi goma sha daya cikin dari a shekarar 2018 kayan da ake shigowa da su daga amurka ya karu da kaɗan da kashi sifili da ɗigo bakwai cikin ɗari. a gaida amina buhari auna wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya yau aka fara sauraron karar da aka shigar a kan babban jojin kasar mai shari'a Walter Onogin kan zarginsa da kin bayyana cikakkun kadarorinsa ko da yake rautanni sun ce babban jojin bai bayyana a kotun ba. bisa tsarin doka a najeriya dole ne manyan ma'aikata da jami'an gwamnati su bayyana dukiyarsu da suka mallaka kafin karbar mukami da kuma bayan sun sauka a wani mataki na yaƙi da rashawa daga abuja ga rahoton da madina dauda ta aiko mana An kwashi sama da sa'a ɗaya da rabi ana musayar yawu da ta da jijiyar wuya tsakanin lauyoyi masu kada mai shari'a Walter Onogen a ƙarƙashin Wale Olani pekun da lauyoyin bangaren gwamnati a ƙarƙashin jagorancin Aliyu Umar. Daga ƙarshe dai an cimma matsaya cewa za a ɗaga shari'a zuwa ranar Talata ashirin da biyu ga wannan wata. Ganin cewa wannan shine karo na biyu da za a gurfanar da wani babban mai mukami a wannan gwamnati a bisa tuhumarsa da laifi da ka iya kai shi ga ɗaure a gidan kaso har na wasu shekaru da dama. Na bai kwararre a fannin zamantakewa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari ko yana ganin wannan yunkuri yana nufin cewa ana samun nasara a yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar kenan sai ya ce. Inda mai sharhi ya duba zai ga rufanar da wannan nan taliki babban al'amari ne abu ne mai tayar da kura mai tayar da jijiyan wuya kuma abu ne wanda zai sa gwamnatin muhammadu buhari da kuma da wadda take yi yaki da cin hanci da rashawa akan faifai amma ɗaya cikin lauyoyi arba'in da biyu da suka bayyana a kotun don kare walter onoge mai suna orisanje bonu ya ce hukumar kula da ayyukan shari'a ta ƙasa ce ya kamata ta fara sauraron duk wani laifi da ake tuhuman alƙalin alƙalan da shi kafin a gurfanar da shi a gaban kotu kuma ba wannan kotun ne ya kamata a shigar da ƙara a kansa ba domin ba su da hudumin sauraron wannan ƙarar. what we are seeing here is an approach to start the process of prosecution without giving the National Judicial Council the first right to investigate this and then send it to the proper court. da farin farko ma ai sai hukumar kula da alkalai na ƙasa ya samu mai shari'an da laifi kafin a gurfanar da shi a kotu kuma ba a wannan kotun ne ya kamata a gurfanar da shi ba wannan kotu ba ta da hurumin sauraron wannan shari'a bata lokaci kawai suke yi

muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Tuma da la'agai da Madina Dauda. Dangane da wannan shari'a ta babban joji na Najeriya, wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da Dr. Nasir Adamu Aliyu, wani lauya mai zaman kansa a Kano kuma malami a tsangayar nazarin aikin lauya ta Jami'ar Bayero wanda ya tsokaci kan wannan kara. Abu na farko da za mu duba shi ne. ita shari'a ba maganar zancen kallanta daga bangaren siyasa wannan wani abu ne daban amma tsoronta a kalle ta gundarin kanta menene laifin me ya aikata ko me tuhumar da ake masa sannan ko me abin da ya ce ko menene hujjar da aka kafa a kansa shi babban jojin najeriya an ci tuhume shi da laifin rashin bayyana kaddararsa ma'ana musamman akwai account guda guda biyar da suke banki da bai faɗe su ba kuma wanda yake ya kasance laifi ne a dokar nan ta ita ko da kwanda wato da'ar ma'aikata bayan wannan kuma akwai wani caji na ɓoyewa wa'annan account na banki da bai faɗa ba misali daga an rantsar da kai a kan kujera ta mukami kai ɗauki rantsuwa to sai aka suka ce da gaggawa sai ka cike wannan wato takarda kai bayanin kadararka da lokacin da ka same ta da kimarta da yadda take to bayan wannan kuma sai ka je kuma ka ɗauko na iyalin kama kamar matarka da 'ya'yanka wanda suka gaza shekara a wanda ba su sha takwas ba sai ka faɗa sannan sai ka faɗi kuɗi a gida bisa rashin yin wannan to ya saba wa wato kamar ita wannan doka kenan saboda haka shi ne suka kashi kotu to amma kuma shi abin da yake faɗa cewa eh, na farko dai a baya kafin ya hau wannan kujera ya cike waɗannan takardu ya kuma fayyace abin da ya mallaka na kadarorin nan wasu kuma daga cikin akawun da ake magana ya ce mantawa yi akwai wani hurumi ne ko kuma wani yanayi da doka za ta wa mutum uziri a irin wannan yanayin da shi babban joji ambata abubuwa guda biyu ita doka abin da ake cewa mantuwa ko rashin saninta ba uzuri ba ne shi ne na farko kuma su su ne manyan alkali suka faɗa wannan a karance mun sani na biyu wato maganar cewa ai da a baya ya yi to ba hujja ba ce domin ita dokar abin take cewa duk shekara hudu sai ka sake jaddadawa kaman alwala ce sallah sai ka sake jaddadawa yau shekara hudu ta cika kadara nan tawa kaza ce ko ta ragu ko bata ragu ba da yake nan sa'an aka ce ko kuma idan za ka fita daga aiki ko da kai cika shekara hudu ba sai ka sake ko kuma idan aka baka sabon makami sai ka sake da ka ɗau rantsuwa sai ka yi shi in ka lura na ɗaya ya shiga kotun koli wajen dubu biyu da biyar to kaga wani lokacin ya kamata yi kaga dubu tara ya yi dubu biyu da goma sha uku ya yi dubu biyu da sha bakwai ya yi haka haka lokacin da aka yi masa rantsuwan nan ta zama babban cif joji ya sake to daga yadda na gani cewa duka abubuwan nan ba haka ba an ce akwai in ka lura daga cajin da ake akwai wasu ma da aka ce guda biyu na 2014 da 2016 a rana ɗaya yi su to kaga ya saba kuma doka ce ta mm, da zarar ka shiga makami to kai maza ka gabatar to kaga wannan shine abu so kaga zancen uzuri kamar na ganin da dan wuya a bashi. To ga yau an je kotu to amma kuma a ƙarshe dai kotu ta daga zama eh, cewa sai an sai makon gobe idan Allah ya kai mu saboda wasu su na ku irin na lauyoyi da kuka shigo da shi cewa an ce ma ba a miƙa masa takardar tuhuma ba. Ba ka ganin kamar lauyoyi da suke misali tuhumarsa ɗin kamar ba su ɗauko layin da ita doka ta tanadi ba tun da gashi tun daga karan farko an ma samu tasgaro nuna cewa ba a bi ka'idar da doka ta shimfiɗa ba. Mahmud Ibrahim kenan a tambayar da yawa Dr. Nasiru Adamu Aliyu a tattaunawar da suka yi idan aka biyo mu a shirin na dare za a ji amsar wannan tambaya da kuma karashin hirar tasu idan Allah ya kai mu. Kuma kan wannan batu ne za mu buɗe layukan mu a lokacin da ku kira ku bayyana ra'ayinku. amma kafin nan hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi da ababen mun sanya maye ta najeriya ndlea ta ce cikin ƙasa da makonni biyu da suka shuɗe ta kama matasa fiye da tamanin masu ayyukan shaye-shaye waɗanda suka haɗa hadda 'yan banga siyasa a jihar kano har yanzu dai ga rahoton da mahmud ibrahim kuri ya aiko mana wannan lokacin zaben da ya zo ganin ce ana amfani da matasa wajen bangan siyasa da sauransu mun riga mun fara aiki tun wata guda da ya wuce kan wannan kuma muna kan aikin nan saboda duk wajajen da ake sai da kwayoyi da ake shaye-shaye a nan kano muna ta zagayawa ne don mu tabbatar gaba ɗaya an daina wanda har ya kai ga mun kama mutane wajen tamanin da shida da kwayoyin da suka kai tan ɗaya da ɗigo shida cikin wannan sati biyu da suka wuce aka kama tsakanin sati biyu zuwa jiya cikin 'yan siyasa ma a kowanda aka kama 'yan kwayan suna sha ce a kowanda ma aka kama hadda motan jama'iya direbobin motan jama'iya sun nuna cewa 'yan siyasa suke saida musu idan aka je wajen kamfen. dr ibrahim abdul kenan kwamandan shiyar kano na hukumar ndla mai hana sha da fataucin miyagun kwayoyi a najeriya ya zaka dai waɗannan matasa da ma wasu dillalan taba wiwi na hannun hukumar ta ndla kuma har ma muryar amurka ta zanta da wasu daga cikinsu Ya sunan ki? Wasila a gurin siyasa ne. Aka zo kame, aka kama mu. Ni dai zuwa na kenan na dawo daga Gwamman haus aka kama mu a nan gurin. Amma an kama ni da taba, taba baka. Sunana Halisu Garba, ina Rodop shekara ɗaya kenan. Kana ne? Rodop ɗin taba, ɗaurin taba. kamar na hamsin hamsin ina nake sayarwa to kake sayarwa eh ina sayarwa shekara kusan daya haka kenan auci nake sayarwa a aucin yanzu za a kama ka a ba auci bane a za a kama ni daga aucin kake sewa kuma sai ka kawo gwazo? eh da an yau dare ne ba taɓa zuwa ba taɓa ma zuwa kano ba wallahi ba taɓa zuwa kano ba ni dan sokoto ne hakan da yana zuwa ne kwanaki kalilan bayan da uku daga cikin matasa da ke goyon bayan jam'iyyar apc mai mulki a najeriya suka mutu yayin karan batta da juna a yankin dawakin tofa na jihar kano lokacin da gwamna abdullahi umar ganduji ya halarci wani taron daurin aure a can sai dai kwamar muhammad garba da ke zaman kwamishinan labaru na kano ya ce gwamnati na ɗaukar matakai game da lamuran da suka shafi siyasar banga a jihar kano an ɗauke kyawun mataki tun lokacin da gwamna ya samu wannan wannan labari bayan ya bar wajen aka kirawo taro na gargawa da jami'an tsaro kuma gwamna ya ba da umarni cewa duk wa'anda suka gudanar da wannan abu ya kamata a kamo su kuma abin da hukunci ya kama a yi musu a tabbatar da cewa an gurfanar da su kuma an musu hukunci yadda ya kamata. Yanzu dai abin jira a gani shine ko hukuncin da majalisar tsaro ta jihar Kano ta yanke zai fara aiki akan waɗancan matasa su tamanin da hukumar ta NDLA ta ce ta kama ko kuma aka akasin haka. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara tokar a sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyan dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ku ba ta da kyan. To masu sauraro kada a sha'afa ana tare ne da sashen wasu na murya Amurka a birnin Washington DC inda yanzu agogo ke cewa karfe goma na safe ne da minti 19. Nan gaba kaɗan muna tafa da wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. a makafin nan yanzu ga shirin ilimi tare da yusuf aliyu harande ilimi garkuwar ɗan adam kan hakika ba da tangarɗa ba an mai ilimi jama'a ma sauraron mu da wannan yammacin litinin assalamu alaikum barkan mu da sake saduwa da ku a yau ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin washington dc allah ya haka allahumma amin Shirin ilimi garkuwar ɗan adam na wannan makon ya ziyarci hukumar kula da gidajen yari ta Najeriya don ji da ganin tsare-tsaren da suke da shi na ilmantar da 'yan gidan yari. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin tarayya Abuja, Madina Dauda, ta yi tattaki har ta samu tattaunawa da shugaban hukumar ta gidajen yari, Ja'far Ahmad. kula da gidajen yari ta ƙasa ita ce ta ƙirƙiro wannan shiri na horar da fursunoni a sana'o'in hannu tare da ilmantar da su saboda su samu karɓo a cikin al'umma bayan sun kammala wa'adinsu a gidan yari. Babban jami'i mai kula da hukumar Jafar Ahmed ya yi min ƙarin haske. Federal Ministry of Labor na the akwai certificate ɗin da suke basuwa mai daraja ta uku daraja ta biyu da daraja ta ɗaya to kuma bayan sun ƙare wannan mun ka tabbatar sun kare za su fita sai mu ba su kayayyaki daidai da irin aikin hannun da suka koya ko na tela ne ko na walda ne ko na kafinta ne da dai sauransu to sai muka ga a ah, to ai akwai kuma waɗanda suke son su yi makaranta akwai waɗanda ya zan suna makaranta din bari mu ba su dama su ma su yi makarantar to sai muka fara adult education na yaƙi da jafilci daga nan sai muka fara na junior secondary school sai muka fara kuma na secondary school babba wadda za su kare da waye ko ne ku to alhamdulillah kuma sai ga national open university ta zo da national open university ta zo sai ta ba da damar cewa kana zaune a gidanka kai wannan abu so ashe kenan ko wanda ke zaune gidan yari yana da damar ya zo ya wannan aiki abunan nashi karatu to sai muka fito da wannan tsari da haɗin gwiwar national open university sai muka kafa to alhamdulillahi yau muna da santa guda goma kuma za mu ƙara wasu amma muna da ɗalibai fiye da 465 waɗanda ke yin fannoni iri-iri na digiri muna da mutum wajen 23 waɗanda ke uh, sama na digiri na farko akwai wanda ke digir da digirgir mutum ɗaya Wannan mataki na ilmantar da fursunoni ya ja hankalin kungiyar UNESCO ta Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ta ba hukumar lambar yabo har da kyautar kuɗi dalar Amurka dubu ashirin. Shugaban hukumar kula da gidajen yari Jafar Ahmed ya ci gaba da bayanin yadda hukumar za ta yi da dalar Amurka dubu ashirin da suka samu daga Majalisar Ɗinkin Duniya. Ba abin da ya cancanta gare mu, abin da muka yi deciding a hukumance cewa za mu samu wani wuri inda za mu gina katon hall center mu kira shi unesco confucius center for literacy saboda a yi ayi a yi karatu a ciki wada na jami'a wada na secondary school wada na ko adult education ya zama dai santa ce inda ake koyon ilimi na zamani wani tasiri kuke ganin wannan shiri ke yi ga waɗanda a da suna da gurɓataccen hali amma kuma sun fita a matsayin waɗanda za su iya taimakawa tattalin arzikin ƙasa. ba bani da statistics a nan amma na san cewa muna da mutane da yawa waɗanda muka ba kayayyaki kuma yanzu muna ziyartar su a wuraren da suka zaɓa su zauna su yi wannan sana'a kuma suna sana'a kuma wasunsu har sun riga sun ma ɗauki wasu aiki gyaran halin da aka yi musu a cikin hukumar gidan yari ashe ta yi kyau ga kuma a jama'a da ita kasar gaba baki daya su mun yi tasiri wasu na kokin cewa bayan sun gama zaman gidan yari kuma sun fita duk da karatun da suka yi suna samun matsala wajen samun ayyukan yi saboda ko har lokacin ana kyamar su to kuna sane da wannan in kuna sane din akwai wani mataki ne da kuke dauka akan haka muna sane da wannan cewa bayan mutanen da suka kare gidan yari bayan iyalinsu bayan abokansu da al'umma da ba gaba daya suna kyamarsu to hukumar gidan yari tana kira da kira ɗaya ne za mu iya yi ga cewa al'umma cewa waɗanda suka je gidan yari ba wai ba za a gyara musu halinsu ba ne ko kuma ba halinsu ya gyaru ba ne su gwada su su gani kafin su kyamace su amma kyama din tana iya sa ciwon da aka kyamata ya sake dawowa gidan yari saboda in ya je gidansu ya je ga abokansa ya je ga sauran jama'a duka aka kishi ta bai da wani abin da ya rage masa illa in sata ce ya taba yi sai ya koma ga sata in fyaɗe ne ya taba yi sai ya koma ga fyaɗe su ya kamata mutane su sani cewa mutanen da suka je gidan yari suna gyara halayensu in har za mu iya samu waɗanda za su ƙare digiri in har za mu samu waɗanda har yanzu ke sun kare digiri na biyu in har za mu samu waɗanda suka kare digiri na uku domin akwai gyaran hali because ilimi baya zuwa sai da gyaran hali yani duk wanda ya kai ga wannan din lalle ka tabbatar da cewa ya zama mai gyararren hali su ya kamata mutane su yi la'akari da wannan su karbe su hannu biyu su kuma ba za su kyamanci su ba ba za su kuma nuna yatsa ga hukumar gidan yare na cewa ta kasa because al'umma ce ta kasa in har sun fito sun gyaru mutum ya fito da digiri ne yana aikin shi kuma ana kyamatarsa to al'umma ce ta kasa ba hukuma gidan yari ba so al'umma jama'a suna da wani nauyi wanda a bisa kansu na cewa kada su ƙyamaci waɗanda duk suka fito daga gidan yari Adayin Theophilus Okechukwu yana cikin fursunoni da suka ci moriyar wannan shiri. I was the only person who graduated in 2015. Okechukwu ya ce, na gama digiri a shekara 2015, hannun digiri na biyu a shekara 2017, yanzu ina digiri na uku. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa. Za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin wakilin sashen hausa na muryar amurka madina dauda da bakon namu shugaban gidajen yari na najeriya ja'far ahmad sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia bisalam. A Tuma da layin sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. saƙon farko ya fito ne daga Alhaji Abbas Chiledi inda ya ce salam sashen Hausa na muryar Amurka. Ina so a yau ku bani dama ne kira ga matasanmu na Najeriya tare da masu neman mukaman siyasa a faɗin ƙasar. mu guji munanan kalamai a tsakaninmu mu guji ɗaukar makamai wajen yakan abokanan adawa mu daure mu rungumi zaman lafiya da saka aƙidar siyasa ba da gaba ba a zukatanmu sai saƙo daga musa hadarin asuba da magaram inda ya ce fatan alheri zuwa gare ku ma'aikatan sashen hausa na murya amurka gaskiya gurfanar da alkalin alkalan najeriya a gaban kotu wanda za a yi a birnin tarayya abuja a yau litinin hakan bai zo mana da mamaki ba domin an ce duk tsuntsun da ya ja ruwa to shi ruwan zai doka yanzu kuma sai labarai a takaice Shugaban Amurka Donald Trump ya gargaɗi ƙasar Turkiyya cewa tattalin arziki zai durƙushe muddin ta kuskura ta kai hari kan kurdawa bayan janyewar sojojin Amurka a Siriya. Haka zalika, ba na son kurdawan su tsokani Turkiyya a cewar Trump a kafar Twitter da daren jiya Lahadi. shugaban amurka donald trump ya yi watsi da rahotanni da ke nuna cewa shi dan koren rasha ne da shugaban kasar vladimir putin ko kuma yana ɓoye yadda ta kaya a tattaunawar bayan fage da suka yi da shugaban na rasha a haɗuwar da suka yi sau biyar ciki har da wadda suka yi a watan yuli a helsinki shugaban amurka donald trump ya zaƙe kan buƙatarsa ta gina katanga akan iyakar amurka da mexico a yayin da 'yan democrat kuma ke ci gaba da ƙin goyon bayan abin da suke kira mataki mai tsada da kuma rashin inganci a yayin da kuma a yau dinnan litinin aka shiga rana ta 24 da rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce sarkin saudiya salman tare da yariman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman sun yarda cewa ya kamata a bi diddigi game da kashe ɗan jaridan nan jamal khashoggi To masu sauraro da aka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana za ku ji wani sabon shirin kafin nan bar mu mika sakon ta'aziyya game da rasuwar Hajiya Halima da ke garin Jos jihar Plateau wacce Allah ya warsuwa da safiyar yau bayan fama da tai da rashin lafiya da fatan Allah ya jikanta amin suma amin yanzu a madadin Amina Buhari Auna da julie leathers gresham sai injiniyan mu john ellison mahmud lalo ke cewa kuna lafiya daga nan sashen hausa na da amurka birnin washington dc kada ku yi nisa ga shirin yau da gobe.